Masu sauraro, Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka, barkamu da sake kasancewa da ku. A cikin wannan littafi da muke kawo muku a ƙarƙashin tashar Binta Sale na Bas TV. Rubutaccen al'amari littafi ne na Aisha Ali Barkuwa wanda ni Mama Hanifa da nake ƙoƙarin kawo muku nake ƙara tunatar da ku cewa ku na mana subscribe sannan da bakarawa ku like ku share sannan ku comment da zaran kun samu labarin rubutaccen al'amari kashi na hudu cikin sauri ammi ta ce a duk inda kake kana samun ladana ni kam ɗan uwanka kuma ai kai ne jigonsa ko ni ma zan kula da tawul mahaifiyar shiru kawai yayi dan shi kam aran shi ya kuturci yana son mahaifiyar shi ta kasance kusa da su daga nan suka ci gaba da hirar su haka suka wuni cikin farin ciki sai dare suka tafi a gida kuwa umu tun da matan su kawun suka kawo kayan aure yayin da su mama matar dadi da anti Halima da ƙannen nene suka tarbi bakin Ummu ta shige ɗakin Hajjaju ta rinka wani irin kuka haka ta wuni kuka ba ci ba sha ta ta kaura ta kaura cewa kowa ta kaura ta kaura cewa kowa cewa komai gani take duk ba masoyanta bane haka ta ta kuka har dare anti Halima ce ta shigo tare da yaya Usman cikin takaici ta ce ummul ki ji tsoron Allah ki tausaya wa kanki yanzu wannan kukan maganin me zai maki kuka ta ƙara sakewa cikin disashewar murya ta ce anti ki ji yadda hamman umar yake harkokinsa shi ko a jikinsa ni aka cusawa bakin ciki na tsani hamman umar ba na san shi ko a matsayin dan uwana bare abokin rayuwa tsaki an ta Halima ta ca sannan ta jiyo ta fice tana cewa tunda ba kya jin magana ki yi duk yadda ki so aure ne dai saura kwana shida ni ma daga gobe zan zo su anti shuwa kuwa su ma gobe za su zo don su fara shirya ki tana kaiwa nan ta fice abinta ita kuwa um sai hawaye ya usman ne ya matso ta cikin sanyi ce ki yi haƙuri ki bar kukan Umu, kina so kina soya min zuciya da kukanki ummu ko so kike zuciya ta ta fashe shiru ta yi cikin tausaya mishi baki na rawa ta ce ya usman ka sha maganin ka? murya a ne ya ce ko na sha maganin ba zai yi aiki ba in har baki bar kukan nan ba cikin tsoron halin da zai iya kasancewa ta sa ta share hawayenta murya na ta ce murya na rawa ta ce na yi shiru ya usman to yace sannan ya kamo hannun ta suka fito falo abinci ya bata ta ɗanci haka abu yake tafiya ba mai iya lashin ummul sai usman kuma ba wanda take saurara sai shi ba ta cin abinci sai in ya Usman ɗin nata ne sai in ya Usman ɗin nata ne ya matsa mata ba shiri ba shiri da kowa sai shi shi ko Usman shi kaɗai ya san cikin halin da yake rayuwa yana ɓoye sirrin shi a zuciyar shi abinda ba mu sani ba shin zuciyar Usman za ta iya jurewa kuwa yau talata tun da sassafe gidansu yake cike duk da baƙin. Haka ya sa Ummu ta takure kanta cikin ɗakin Hajjaju akan gadonta mai rumfa. Ko ƙawayenta ta ƙi su ganta, tana kwance a hankali ta ji ƙamshin turaren hamma Umar ɗin. A take ta ji wani irin tsanarsa na ratsa ta, shi kuwa sai tsaye, kai tsaye bakin gadon ya nufa yana zuwa ya tura hannun shi a ƙasan filan da ke gefenta da niyyar zai jawo laptop ɗin shi ɗaya da ya bari a wurin. Laliba yake yi amma bai ji inda laptop ɗin yake ba don dan ɗakin don ɗakin yana da duhu ga shi kan gadon ne mai rumfa duk ya sha gyara da shimfiɗa da labulaye sai ya ƙara duhun ita kuwa umul tana ganin shi don ita ta daɗe a ɗakin so duhun ya bi idonta, shi kuma yanzu ya shiga ɗakin shi yasa yake ganin duhun sosai ta bai fuska ta yi cikin ko'in kula ta sa hannu ta turo laptop ɗin nashi ƙasa daidai sautin kan yatsun shi ta turo shi Shi ko da sauri ya sunkuya da nufin ya sa hannu ya taro laptop ɗin kar ya kai ƙasa gudun kar ta lalace. Amma ina cikin rashin sa'a ta faɗo kan yatsun shi tsinin angil ɗin jikin marfin ya caki kan farcen babban yatsansa. Cakar da a take farcen ya tsage lokaci ɗaya jini ya fara zuba a take kafar ta fara wani irin bari. don azabar da ya ratsa shi gaba ɗaya yatsan kuma sai motsi take kamar za ta fice a jikin shi cikin wani irin azaba da ya ji ya ziyarci ƙahon zuciyar shi ya dafa kan shi da ƙarfi hannun shi sai rawa yake suke gaba ɗaya jijiyoyin shi suka taso idanun shi suka yi jajir ya kasa magana sai harshen shi ya ɗan zaro ya rinka ɗan kaɗawa yana furza numfashi tuni zufa ta keto mai ta sassan jikinsa harshen yake ɗan kaɗawa yana fidda sautin ah sai kuma ƙafar tashi da ya ɗan ɗago yana yarfawa ita kuwa ummi sai murmushi mugunta ta rinƙa yi tana ji tana ji dariya tana son ta kuce mata murmushin take yi tukuru cikin jin daɗin azabar da shi azabar da shi da ta yi sai wani kaɗa kai take yi tana magana a ranta kaɗan ma ka ji amma umar wannan shine makullin wahalar da za ka sha a hannuna kai da azabtuwa kun kun kulla sai ka yi kuka cur da hawaye ka da hawaye sai ka kai ka kwamace kiɗi da karatu sai ka sake ni saki mafi muni wanda zan haramta maka har sai ina har sai ina na sake wani auren an sake an sake ni kai ta jinjina ta ci gaba da maganar zuci da bata sani ba na yanzu ya fito fili cewa take tabbacin da nake da shi ko in ce yaƙini na sanin Mustapha ba zai sake ni ba har abadan za mu rayu tare. Da sauri ma Umar ɗin ya buɗe hannun shi da ya rutse jin sautin ummi ɗin kan gadon ya tsirawa ido. Ya tsirawa ido cikin ware idanun shi fuskar ta ya tsare da ido cikin zafin nama ya miƙa hannun kan gadon Ita kuwa ganin haka ta yi wani irin dira daga kan gadon a guje ta yi waje. A falo ta samu ya Usman da su wajo da inna tare da anti Halima da anti Shuwa kanwar Nene. Cikin rawan jiki ta koma gefen ya Usman ta zauna cikin tura baki da tsuke fuska. Anti Halima ce ta kalle ta cikin tuhuma ta ce me kika aikata? Kika fito a guje haka. Fuska ta ƙara tsukewa sannan ta kalli anti Shuwa da ke ta danna mata harara cikin sanyin kuka ta ce na yi ai ban sani ba ne. Hajo ta buɗe baki za ta yi magana kenan sai kuma ce shiru ganin hama Umar ɗin ya ɗin ɗaya da ya fito cikin ɗakin nata. Tafiya yake yana ɗin gishi kafar tashi duk inda ya taka sai jini da ke zuba gaba ɗaya. Jijiyoyin kanshi sun taso kanshi a ƙasa yake tafiya hannun shi riƙe da laptop ɗin nashi yayin da ɗaya hannun kuma yake riƙe da iPhone ɗin shi ya Usman ne da anti Halima suka yi kan shi da sauri cikin rawan baki ya Usman din ya ce hama Umar biya fasa ma ya tsayaushe ya fashe shekali yadda jiki ke zufa jini ke zuba anti Halima kuwa gaba daya jikinta rawa yake ganin duk jini ya wanke mai kafarsa cikin sanyi murya na rawa ta ce hama Umar a tsaye da jinin nan mana ya daina zuba kai ya gida musu cikin jarumta da dauri ya nufi hanyar fita yana ce musu ba komai fa har ya bakin har ya kai bakin ƙofar fita. Hajjaju da Inna suka yi kan shi da sauri cikin kula da tsananin ƙaunar jikan nasu suka kalle shi kusan a tare suke magana sai Faruk kai Faruk me ya fasa ma kafar ka yi magana kai shiru mana kai ya jinjina a hankali ya ce tuntuɓe na yi faɗan haka da ya yi ne ya sa suka rinka jero mai sannu sannu amman ka ji azaba kam ai abin da ya fasa farce ba ƙaramin abu ba ne. Su tsoffin sun yarda amma anti Halima da anti Shuwakam sun gane sarai Umar ce ta ji mai ciwon don ganin yadda take zare ido da alamun rashin gaskiya a kanta. Ita kuwa Umar ɗin har cikin ranta take jin daɗin ciwon da ta ji mashi. A wani sashen zuciyarta kuwa tana mamakin da hamma Umar ɗin ya rufa mata asiri yake cewa ita ta fasa mishi kafar. Don ta tabbata ta don ta tambaya tambaya ɗaya faɗa da tambaya da ya faɗa ita kuwa da ta shiga dan da ya faɗi yadda aka yi da ta shiga tara nema ba uku ba shi kuwa ma Umar ko inda take bi kalla ba ya fice yana ɗingishin kafarsa ya Usman kuwa karɓar laptop ɗin Hamma nashin yayi ya rike cikin raunin fuskar cikin raunin fuskar sa kamar zai yi kuka dan tausaya wa ɗan uwan nashi har zuwa fita ya juyo ya kalli ummin ɗin cikin rauni da yanayin tuhuma don ya gane ita ce silar ciwon hamman nashi ita ma kallon shi take cikin sanyi ta runtsa idanta shi kuwa juyawa suka yi suka tafi suna zuwa fat ɗin su hamma umar ɗin ya yi wa yatsar tashi diresin sannan yawa kan shi allura da kuma isha magani ita kuwa umar suna fita shuwa da anta halima suka ja ta ɗakin da ke gefen na hajjan suka rinka yi mata gyare-gyare tare da tsumata da irin tsumukansu na shuwa'arab. Anti Shuwa ce ta balle markon wani roba sannan ta jijjiga tare da miƙewa miƙawa Umu ɗin cikin tsuke fuska ta ce karɓa ki shanye yanzu ki bani roban. Kai Umu ɗin ta ka Umu ɗin ta karɓa cikin kuka ta da gajiya da ɗure-ɗuren da suke mata ta ce ni dai amai nake ji don Allah a bar haka nan. A faɗace anti Shuwan ta ce, sai kin sha muguwar banza yadda kike mishi mugunta haka zai rama. Ki ji tsoron mutumin da baya magana in ya tashi ramawa. Za ki yaba wa aya zaƙinta. Kai Halima ta jinjina sannan ta ce, gaya mata dai, anti wallahi wata rana za ki yi nadama abinda kike wa hama Umar din nan. Haka suka rika yi mata faɗa da nasiha suna yi suna tsuma ta tare da dilke ta da murje Haka suka riƙa yi mata faɗa da nasiha suna yi suna tsuma ta tare da dilke da murjeta. ta. Hakanan kullum sai sun murjeta sun tsuma ta ta fito ta ras ta ras sai wani sheƙi take tamkar tarwaɗa fatar jikinta kuma tamkar auduga komai nata ya sha gyara sai wani ƙamshi mai sanyi take fitawa Ko wucewa ta yi ƙamshinta ƙamshinta sai ya ratsa wurin gashin kanta kuwa ba a maganar gyaran ɗaya gyaran da ya sha an gyara shi gyara na musamman ƙafafunta da hannayenta kuwa an musu zanen lalle na na musamman komai na ummu ya fito ras ta fito a shuwa arab ɗinta sak a gefen ango hamma umar kuwa komai ya usman ne yake gudanarwa gaba ɗaya ya gayyato abokan hamma umar ɗin nashi yau ta kama juma'a hajji babban rana wadda ya kasance gobe asabar ne za a ɗaura auren Ummu da Ahmad Umar. To a rayuwar shuwa Arab akwai wata al'ada da suke yi a duk lokacin da za su yi bikin su. Suna yin wannan al'adar ta su ne kamar gobe za a ɗaura aure. Kuma wannan al'adar ta su tana ƙunshe da wata al'ada wa wadda a halin gaskiya a yanzu haka gaba ɗaya shuwa Arab sun bar yin wannan al'adar. Ta biyun na farin na farin dai na farin dai sun yi amma na biyun kam a shuwa Arab ɗin ma na zamanin yanzu da yawa ba su ma san al'adar ba don tuni an bar yin al'ada duk da dai a zamanin da ɗin ma a cikin angwaye ɗari da wuya a samu angwaye biyar masu yin wannan al'adar domin al'ada ce mai nuni da ɗauka alkawari da kuma riko da amana suna kiran al'adar da suna naɗin uwar gida so shi yasa angwayen yanzu ba sa wannan al'adar ta biyun kenan fa amma na farin kam har zuwa shu'a'arab sun yi kuma har zuwa yanzu shuwarab sun yi kuma in an gama na fari ne ake yin na biyun so yau juma'a tun safe ake tashirin wannan al'adar tasu na farin wanda dama a san dama an san da shi shi kuwa na biyun ba wanda yake da tabbacin za a yi shi a cikin shuwan ma wasu ba su san da wannan ba tun safe aka kafa tantuna a harabar gidan nasu aka shimfiɗa kilisai na alfarma aka ajiye kujeru na gani na faɗa Kujeru masu taushi gaba ɗaya an zagaye wurin da kiliyoyin zamani tare da na al'adun shuwa-Arab ɗin. Cikin kujerun kuwa, a tsakiyar kujerun akwai na ango da amarya wanda sunayensu ke rubuce a kansu, sai na ƙawayen amarya da abokin ango, su ma duk sunayensu ne a rubuce a kan kujerun nasu. Yanda ake al'adar tasu kuwa, bayan an gama kimtsa wurin, ango zai fara zuwa ya zauna da zugar abokansa sai bayan ya zauna da mintuna kaɗan sai a fito da amarya fito da amaryan na kuma yan uwan yar uwar amarya ce ta jini za ta fito da amaryar riƙe da hannunta sai ta miƙa hannun amaryar ga hannun yar uwar ango ko ɗan uwan ango daga nan sai shi ko ɗan uwan shi uwan shi ya ango ya ja hannun amarya ya kai ta kusa da ango ya ajiye ta so yan uwa da abokan arziki za su tashi su yi ta yi wa amarya liƙin kuɗi da gudunmuwoyinsu bayan duk sun gama liƙen ne sai shi kuwa an goyi tashi ya yi nashi liƙen shi kenan ita ce al'adarsu ta farin so haka aka aka aka tsara wannan al'adar bayan an sauko sallar juma'a Ahmad Umar da abokin shi duk suka dawo gidan suka ɗan huta sannan matayen kuwa suna cikin gidan bayan an yi sallah la'asar ne sannan aka fara shirin fita wurin taron abokan hamma umar manya ne masu cikar kamala abokai ne da ku masu karatu sun san su haka kuwa matayensu haka suka shiga suka yi shiga ta alfarma shiga irin ta shuwa arab din suka yi baki ɗayansu suka fito ras tamkar larabawa suwa matayensu da ƙawayen amarya umul shiga suka yi tashuwa arab ɗin gaba ɗayansu lufaya suka yane jikinsu da shi su ma daga dama ga su kyawawa haka yasa wurin taron ya zama tamkar a ƙasar larabawa wani abin birgiya kuwa duk wani sako da lungu har duk wani sako da lungu har cikin fulawoyi na gidan an ajiye kaskon turaren wuta sai wani irin kamshin ke tashi hakan yasa sa nishaɗi a zukatan duk wani bani adam da ke zaune a wurin Karfe biyar daidai na maraice zuga ango da abokan shi suka ida suka iso farfajiyar gidan. Ya Usman ne a gaba yayin da sauran abokan ke bin shi a baya. Hama Umar kuwa yana tsakiyar su ya sha sutura ta alfarma. Ya fito cikin haiba da cikar zati sajan shi sai wani irin sheki yake yi. Farar fatar shi ta fito ras tamkar balarabe. Su kan shi kuwa ya yi gwanin sha'awa ya murza hula a kan nashi yayin da gashin nashi ya bi ƙeyar shi ya zagaye fuskar nashi idanun shi kuwa wani ɗan siririn glass ne mai haske irin na doctors ke manna a fuskar su daidai lokacin da suka fito a daidai lokacin kuma matayen abokan angon su ma suka fito gaba ɗaya wani taku suke a jere kamar yadda kujerun ke jere kowa da matarsa a gefen gefen hama umar ne ya fara zama a babban abokin shi Amma Yusuf da Aisharsa sai ya Amma Hassan da fatima shi da kuma hamma Bishir da Ruqayyar shi sai ya Amma Mahmud da Khadija sai shi kuma hamma Aliyu Haidar tare da Minalis shi. A ɗaya gefen kuwa wasu manyan abokan hamma Umar din na gani na na gani da matayensu Amadi da Najiyar shi sai Abu Turab da Batul ɗan shi sai shi kuma Salim da tawa da tawa sai Abdullahi tare da Maryam ɗin shi daga gefen su kuwa Fauziya ce da Al'amin sai Aisar tare da bintun shi shi sai kuma Abban da Ruki pinkin shi ga kuma Ridwan da Zakiya can kuma kusa da su Ahmad ana ana musulmi ne tare da Khadijan shi sai kuma As-Sadiq da Safiya shi tare da Hibba da Fahim Gaba ɗaya sun zauna cikin nutsuwa da alfarma, suna zaune cikin cikar haiba, sun fito tamkar taurari sai sheki suke yi da wani irin ƙamshin da suke zubawa. Zama ne suka na masoyan gaske. Bayan sun zauna da kamar minti biyar dangi da ƙawayen amarya da sauran mutane suka zo suka zauna. Cikin nutsuwa da lumana jim kaɗan suka fara jiyo wani irin ƙamshi na na ƙara ratsa hancin su gaba ɗaya sai wani irin shauƙi ya ziyarci Yadda da ce su ido suka limshe tare da jin daɗin ƙamshin da ke ƙara buɗe su ƙara nufarsu wanda anti shuwa ce ke riƙe da kaskon turaren wuta anti halima kuwa na biye da ita a baya tana riƙe da hannun umul wacce ta sha gyara iya gyara an yane ta cikin lifaya mai tsadar gaske ta fito a shuwa ɗin sak ta fito tamkar tauraruwar zara da ke kusa da wata Anti Halima na rike da hannunta suka iso farfajiyar gidan yayin da ita kuma Ummu kan take sunkuye idanunta na zub da wasu irin hawaye masu zafi da tafasa zuciya. Tafiya take yi tamkar hawainiya suna isowa ya Usman ya miƙe cikin hafi ya je su? ya tsaya cikin wani irin salon al'adarsu ya ɗan kife gwiwarsa ɗaya a ƙasa sannan ya ɗan ɗago hannun shi sama kaɗan ya ware tafin hannun shi cikin sanyi ya ce Halima samin hannun matar hamma na cikin tafin hannuna ni zan kai wa hamma matarsa kusa da shi murmushi an ta halima ta tare da kamo hannun umul ɗin ta ɗora cikin tafin hannun shi wani irin da nauyin ajiyar zuciya ya sauke tare da rumtse idon shi da karfin gaske ya tsa hannun shi ya cusa cikin nata ya riƙo hannunta sannan ya miƙe tsaye ya fara taku a hankali ita ma umul tafin take yi tamkar hawainiya a haka har suka isa gaban kujerar da zai zaunar da ita suna zuwa ya kamo kafadinta ya juya ta tana fuskantar shi yayin da ta fara kujerar baya cikin sanyi ya zaunar da ita kan kujerar da ke manne da ta hama umar da a hankali ya fara tasowa daga sunkuyar da ya yi a kanta ita kuwa umu kanta ta kuma sunkuyarwa tare da sakin wani nau'in sautin kuka can ƙasa sai kuma ta shiru cikin sauri ta ɗago kanta tana kallon ya Usman ɗin nata ɗin nata jin kamar 'yan watsa mata ruwa. Abin mamaki da Ummu ta gani ba ruwan bane. ya Usman ke watsa mata, hawaye ne ke bin fuskarsa har yana ɗiga cikin tafin hannunta. Ido ta zuba mai cikin yanayin tambaya da tsantsar mamaki a fuskarta, shi kuwa cikin jarumta ya sa tafin hannun shi ya goge ƙwallon da ke zuba a idanun shi. Murya na rawa ya murmushin da ya fi kuka ƙuna a zuciya, murya can ƙasa ya ce mata, Allah ya ɗayi ba, ita ma murmushin ta yi cikin zub da kwallon murya a dasashe ta ce ya usman ina son ka ido ya limshe da sauri cikin raunin murya ya ce umu ni ma ina son ki ido umu kam ta kuma rintsewa don ta san ba haka suka saba ciwo juna ba ita ta san in ta ce mai ya usman ina son ka shi ko sai ya ce Allah ya ɗayi ba amma yau kuma shi ma sai ya ce mata umu ni ma ina son ki a madadin ya ce Allah ya ɗayi ba sannan ga hawayen da ke bin fuskarsa Tana cikin nazarin ne ta ji ya fara yi mata liƙin da sabbin kuɗi na gudan dubu-dubu. Gaba ɗaya wuri aka fara tafi. Maroƙa na maroƙa ka ji ƙanin ka ji ƙanin ango Usman ɗan Maliki mai ruwan nera. Likin sosai ya Usman ya mata yana yana yana zubda kwalla sharshar sai ya sa tafin hannun shi yana goge ganin haka ya sa Ummu ta murmushi cikin ɗan ɗaga murya kaɗan yadda zai iya jinta ta ce Allah ya ɗayi ba min ya Allah ya ɗayi ba min ya Usman dina jin haka sai ya rinka murmushi tare da kallon fuskarta a haka ya gama yi mata liƙin sannan ya ya Adam da ya Sadiq tare da Aliyu auta su ma suka shiga suka yi mata liƙin daga nan manyan abokan ango kuma jarumai su ma suka fito suka yi liƙin ban girma daga nan yan uwa da abokan arziki suna su ma suka zo suka yi nasu liƙin bayan duk an gama kowa ya koma mazaunin shi wuri ya yi haske cikin wani irin yanayi Hama umar din ya miƙe tare da juya gaban umar din sannan shi a sunkuye cikin sanyin muryar shi ya kalli marokan ya ce ku shaida wa jama'a yanzu zan yi wa umar liƙi ne a matsayina na babban yayanta ɗan uwanta aiko a take marokan nan suka rinka shela suna faɗin ango ya ce a shaida muku yanzu zai yi liƙi ga amarya a matsayin shi na babban yayanta kuma ɗan uwanta gaba ɗaya wuri sai wuri ya cika da sauti abokan amma umar da matansu sai murmushi suke shi kuwa amma umar leƙen kawai yake mata da rafa rafa na dubu dubu haka ya rinka zuba wa umar kuɗi tamkar ruwan sama bayan ya gama ne sai ya koma sai kuma komawa kan kujera ya zauna sannan ƙawayen amarya suka rinka tattara kuɗaɗen bayan sun gama ne amma umar din ya sake tashi tsaye cikin cikar haiba da kamala gaban umar din ya kuma tsayawa cikin kasaita ya ce yanzu a matsayin ango zan yi liƙe. maroƙan ko tuni suka cika wurin da kirari suna umaru sanda babuga mai nera umaru mai ado da zinari umaru faruk mai kamshin almiski kun ji umaru faruk babban babban adalin dokto mai tausayi da jin kai shi kuwa hamma umar su ya zaro ya rinka yi wa Umu barinsu a kanta ya usman kuma na tsaye a gefen shi rike da turaren mai suna du'a'ul janna mai tsananin ƙamshin gaske bayan hamma umar ya gama leƙen sai ya kuma miƙa hannu ya karɓi turaren da ke hannun ya usman ɗin sannan ya ɗan sunkuyo kan umu ɗin cikin kallon ta ya fara fesa mata turaren yana yi yana ƙara matso ta har ya isa gab da ita sannan ya miƙewa ya miƙa Usman turaren a hankali ya yarko ya duko gabanta sannan ya sunkuye daidai kanta mutanen wurin kuwa gaba ɗayansu mai da hankalinsu suka yi kan hamma umar da, domin son ganin me zai aikata Hajjaju kuwa da Inna tuni sun fara mamakin abin da Umar ɗin yake shirin aikatawa. Sauran mutanen kuma gaba ɗaya kallon shi suke cikin tarin mama gida don gano abin da yake shirin aikatawa. Amin kuwa lokaci ɗaya ta ji wasu siraran hawaye na bin fuskata tana kallon abin da babban ɗan nata zai yi. Abokan Hamma Umar suka kuwa ido suka zuba mai cikin mamaki su Hamma Yusuf duk an cika da mamaki sai ƙara riƙe hannun Aisha saiki ita ko Umu gaba ɗaya jikinta sai kyarma yake ido kawai ta zuba wa Hamma Umar ɗin fuskar cike da ƙwalla Nena ma ido ta zuba mishi don gano abin da zai yi. Shi kuwa Hamma Umar cikin wani irin yanayi ya sa hannun shi ya cire hular kan shi sannan ya ƙara sunkuyowa kan umu ɗin tare da manna mata hular tashi a kanta. Sannan ya sa hannu biyu ya daidaita zaman hular akan umar ɗin. Hular ta yi ɗas ita ko Umar ido ta zaro cikin tarin firgici gano cewa Hamma Umar al'adar su ta biyun zai yi. a take zuciyarta ta rinka bugawa a saɓani Amin shi kuwa sai murmushi take aranta tana alfahari da ɗan nata abokan hamma Umar kuwa kallon shi suke cikin sha'awa da burgewa ya Usman kuwa kirjin shi ya dafe da ƙarfi sannan ya sa hannun shi ɗaya ya dako hannun abokin shi Nuru da ke zaune kusa da shi a sashen zuciyarsa kuwa yana alfahari da halacci irin na hamma Umar ɗin nashi yana jin daɗin yadda a gaban dubban al'umma zai yi alkawarin da ɗaukar amana shi kuwa amma umar bayan ya gyara zaman hular nashi a kanta sai ya kuma sa yatsunsa biyu ya zaro siririn gilashin da ke mane a fuskarsa cikin limshe ido ya kuma mannawa umu gilashin tare da ajiye shi ɗas a fuskarta ita ko umu zuwa yanzu hawayenta tuni suke daga kan tafin hannunta sharshar gana haka yasa cikin furza sassauƙan numfashi yamma Umar ɗin ya ɗan rankufo ya zauna a gabanta suna fuskantar juna zama ya yi dirshan a gabanta ya tattako ya shi kafafen shi sannan ya haɗe gwiwoyinsa a hankali ya sunkuyo shi yana kallon kafafunta da suka sha zane. hannun shi sa a hannun hannun shi sa a hankali yasa ya ɗago kafafunta na ci sannan ya zare takalmanta ya ajiye gefe cikin kula ya tallafo kafafun nata da tafin hannun shi cikin tabbacin abin da zai ya ɗago kafafuwan nata ya dire su kan gwiwoyin shi sannan ya haɗa yatsun kafafun ya riƙe yana ɗan matsa kamar mai yi mata tausa sai kuma ya sunkuyar da kanshi cikin yanayin bugawa zuciyar dan tabbas ya san hakan da ya yi ɗaukan babban alkawari ne firgicin da ke ran shishin ko zai iya cika alkawarin da ya ɗauka Mutanen wurin kuwa gaba ɗaya aka kaure da tafi. Maroƙa na buɗa cikin yin kirari ga ango Umar Faruk. Don ba wanda ya yi tunanin Hama Umar zai yi wannan abin. Hajjaju kuwa Hamdala ta rinƙa yi cikin jin daɗi. Inna kuwa sai kallon da ke bin sai kwalla da ke bin fuskarta a fili ta ce Faruk na Allah Umar Faruk adon gari Faruk mai zuciya taimakon Allah ya baka Allah ya baka ikon cika wannan alƙawarin da ka ɗaukar wa kanka anti Halimu kuwa da anti Shuwa farin ciki su baya faduwa ita kuwa ne ne kuka take yi sosai a ranta tana ganin albarkacin su ne ita da abba ummu ta samu wannan karramawar abun hamma umar ɗin matar yayan ammin anti nafisa ce ta kalla hajjajin da ke gefenta cikin mamaki ta ce hajo me wannan abin da umar yayi yake nufi Murmushi Hajjajin ta yi cikin alfahari da jikan nata. Ta kalli Anti Nafisa ta ce, Anti Nafisa, wannan wannan abin da Faruk ya shi muke kira da naɗin uwar gida sannan mutuka raba. Anti Nafisa wannan abin da ya yi ɗaukar alkawari ne mai ƙarfin gaske na riƙe mace da amana da gaskiya. Numfasawa Hajjajin ta yi tare da ci gaba da cewa Anti Nafisa idan namiji ya miki wannan abin to ya ɗaukar wa kansa in don zai kashewa kansa dubu hamsin to zai kashewa matarsa dubu ɗari ninkin ba ninkin na nashi kuma ba abin da zai ci ba tare da ya ciyar da matarsa ba ko da ko tsakin da tsagin dabino ne sannan ya bata matsayin sarauniyarshi sarauniyar shi ki kalli yadda yake zaune a gabanta mana kuma ya ɗora ƙafafunta kan shi tamkar ita ce sarauniyar shi kai anti Nafisa ta jinjina cikin jin daɗi abin ta ce Allah ba shi iko cika alƙawari amin amin Hajjaju da inda suka amsa tafi da su wanda mutane ke yi da alƙawarin da Hamma Umar ya ɗauka su suka ƙara cushe zuciyar Ummu don ganin duk Hamma Umar ya saye zukatan mutanen wurin ita kuwa zuciyar ta tamkar ta fashe don tsabar tsanar Hamma Umar ɗin sai wani irin kuka ta saki mai cin rai shi kuwa Hamma Umar ba abinda ya faɗo mishi a ran shi sai tunanin mahaifin shi don al'adar ta su ana gamawa ango zai wuce gun mahaifin shi ne don ya sa mishi albarka da addu'a Allah ya taya shirku tunanin shi a yanzu shi ga gashi yi alƙawari amma bai da mahaifi a duniya bare ya yi mishi albarka kuma taya shi addu'a Allah ya taya shi riko Tuno hakan ne ya sa rauni a zuciya ma Umar ta yanda lokaci ɗaya hawaye ballo a fuskarsa hawaye ne ke zuba sharshar don tuno mahaifin nashi. Zuba hawayen suke har kan kafafun Umu, da ke kan gwiwoyinsa. Kuka yake cikin raunin sauti da ba wanda ke jin shi sai ita Ummul ɗin da yake zaune a gabanta. Sai kuma ya Usman da ya hango hawayen na bin fuskar yayin nashi. Ammi ma da ke zaune gefen a lokacin tunanin mijinta ya dawo mata yau gashi ana bikin babban ɗansu amma ba mahaifinsu Allah bai nuna mishi ba sai ita kaɗai ita ma sai kuka ya adam kuwa da ke tsaye gefen hamma umar ya fara jin shi shekaru hamma nasu tuni shi ma hawayen ya fara bin fuskarsa abokan hamma umar kuwa tasowa suka yi suka rinka yi mishi iliki ya usman kuwa tuni zuciyar shi take harbawa hakan yasa ya saki hannun nuru ya nufi gun hamma umar din nashi Shi Nuru da sauri ya miƙe ya bi bayan Usman ɗin yana Usman anya kuwa yau ka sha maganinka kuwa jinka jikinka kake ji ko Usman kana wasa da lafiyarka fa wato yau Ahmad Umar yana cikin biki bai samu ya baka maganin ba ka sha shi ne kai kuma ba za ka iya sha ba sai ya baka cikin rawar murya fuska cike da kwalaya Usman ya ce a'a Nuru a'a hamma na ya bani magani na sha Ahmad Umar baya manta bani magunguna duk hidimar da yake ciki. Nuru kalli amma Umar na yana kuka da hawaye. Nuru sake ni na je kusa da yayana. Nuru amma Nuru amma Umar baya barin hawaye ya zuba a idanuna. Nuru ya za a yi ni ko na kasa tsaye da nashi hawayen. Cikin tausayinsu Nuru ya saki mishi hannun shi, shi kuwa Usman kutsawa ya Cikin mutane yana zuwa ya durƙusa gefen Hama Umar ɗin da ke ta kuka hannun Usman ya sa ya riƙe Ya riƙo na Umar ɗin cikin kuka ya ce, kai kai cona amma Umar kai cona tun da ina raye ban iya kawar da duk wani abu da zai saka ka kuka a rana mafi daraja a gare ka ba. Jin muryar ɗan uwan shi yasa ya juya rungume ƙani nashi suka runguma juna cikin rauni amma Umar ya ce Usman abban mu na tuno yau gashi ina eh, ina bid'ar ina bidar addu'arsa gashi kuma baya raye Gani yadda suke kukan ne jikin kowa ya sanyi. Haka ya sa ya Adam ya jagoranci abokan hama Umar ɗin suka koma cikin gida a gefen a gefen baƙi. Anti Suwaiba kuwa ta ja ƙawayen amarya suka tafi. Anti Halima kuwa cikin kuka ta kamo hannun Ummu da ke kuka kamar zanta zai fita suka cikin gida. Haka aka watse taron. Ami kuwa dama tuni ta cikin gida kai tsaye ɗakin hajjajin ta wuce tana wani irin kuka mai karya zuciyar mutane. Amma Umar kuwa shi da Usman suna tashi suma suka wuce ɗakin hajjaju suna zuwa suka zauna gaban amman su ita kuwa amman ta kasa magana sai kuka. Amma Umar ne ya matso ta kai shi ya ɗora kan cinyarta cikin kuka da rauni ya jawo Usman kuma jikin shi ya rungume shi baki na rawa ya ce ammi ammi ammi ki daina kuka ammi ki sa min albarka ki ma addu'a Allah ya bani ikon cika alƙawarin da na ɗaukarwa kaina. Bani da mai taya ni addu'a bayan ke da ɗan uwana. Ami ki bar kuka kar ki sa Usman a ruɗani. Hannunta ta dafe kan shi. Ku yi haƙuri da To duka-duka masu sauraro ina ga anan ya kamata in dakata sai idan Allah ya kai mu za ku ji ni ɗauke da ci gaban wannan labarin. amma kamin in yi ban kwana da ku ina ƙara tunasar da ku da ku danna mana subscribe sannan ku taɓa ƙararrawa ku yi laifin ku sharing sannan ku mana comment da zarar mun dora duk wani labari ni mama Hanifa muke cewa mu lafiya